A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wani aure mai gajeren kwana ya mutu mako biyu da kai amarya kan rikicin abinci da ya barke tsakanin uwar miji da amarya har ta kai an yi 'yar mare-mare a tsakaninsu. Wannan fashi ake kira ana dara ya yayi. Yayin da jarka guda ta ruwa ta tasamma naira ɗari a wasu unguwanni a nan Kano, matsalar wutar lantarki tana ci gaba da ta'azzara yanayi. Dama dai matsalolin guda biyu ɗan juma ne da ɗan jimmai.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 Yau dai za mu yaye labulen shirin ne da yadda al'ummar Kano yara da manya maza da mata ke ci gaba da zama 'yan garuwa a faɗin jihar Kano. Zancen nan da nake da ku dai, tuni 'yan garuwa da ke sai da ruwa a jarka suka ɗaga farashinsu. Kasancewar an samu matsalar rashin wuta a faɗin jihar Kano. A baya dai masu sai da ruwa sukan sayar da jarka naira arba'in zuwa hamsin amma a yanzu sai ka cire naira tamanin ko ɗari. wakiliyar Wakiliyarmu Bara'atu Idris Garkuwa ta yi nazari kan wannan al'amari na ƙamfar ruwa da ake samu ga kuma ƙunshin rahotonta. Al'ummar jihar Kano na ci gaba da fuskantar matsalar karancin ruwan sha wanda ke jawo yawaitar tsadar ruwa ga 'yan garuwa. Ko ga 'yan garuwan sun alakanta tsadar ruwan sha ga tsadar man fetur da ake samu da rashin wutar lantarki da ke hankaɗo ruwan rijiyoyin da suke ɗiban ruwan. Sana'ar sai da ruwa nake gaskiya a yanzu muna shan wahala wajen ɗebo wannan ruwa. Domin in muka tashi ɗibowa, wani zubin sai mun tafi irin gadon ƙaya ko mun tafi goran dutse wani zubin ma sai mun tafi gaɗe-gaɗe muke samun ruwa. Muka je sai mun biya za mu ɗauko. Al'umma dai na ci gaba da kokawa kan kamfan ruwan shan da ake fama da shi. To gaskiya dai matsalar ruwa dai mun fuskanci matsalar ruwa sun da kusan wata shida kenan saboda yanayin ruwan ba a samun sa. Tun wajen bakwai muke nan gurin kama har yanzu ruwan ma ba a samu ba. Muna siyan duro ɗari shida rabin duro ɗari uku to kafin ka gansu ma aiki ne Allah ya kawo mana ɗau. Yanzu haka dai shirye-shirye sun yi nisa na samarwa da al'ummar Kano ruwan sha, a cewar manajan daraktan hukumar samar da ruwan sha ta jihar Kano, Alhaji Ahmad Garba Bici. Wannan matatar ruwa ita ce ake kira Tamburawa Water Works tana da capacity ko mizanin aiki a lita miliyan 150 a kowace rana. Wannan matatar ruwa an kafa ta a kusan shekara ta dubu biyu da goma zuwa dubu biyu da goma sha ɗaya wanda tun daga wani lokacin ya zuwa yanzu tana aikin ta ko wani sinadaran tace ruwa marasa kyau wanda aka kawo a duk matatun ruwan nan wanda su ne kuke gani a bayana wanda muke kira lime wannan irin kayayyaki na ne marasa kyau da aka kawo aka karbe su aka biya kuma su safana din kudin wannan kaya ko a makon da ya gabata gwamnatin Kano ta yi haɗin gwiwa da ƙasar Faransa domin gyara dam ɗin ruwa na Calawa to an da garkuwa a hannu guda kuma kamar yadda muka faɗa a baya cewar matsalar wuta da ruwa ɗan juma ne da ɗan jimai al'ummar jihar Kano na ci gaba da kokawa kan matsalar rashin hasken wutar lantarki wakiliyarmu Zinira Garba Ladi ta yi duba a wannan bangare ga ma rahotonta. Wannan lamari na rashin wutar lantarki abu ne da ya daɗe yana ciwo wasu daga cikin al'ummar jihar Kano tuwo a ƙwarya, musamman a daidai wannan lokaci da ake fama da matsanancin zafi ga sauro. Gefe guda kuma al'umman na zargin rashin wutar lantarkin da haifar musu da matsalar rashin ruwan sha da amfanin yau da kullum. Wasu mutane da filin inda ranka ya zanta da su sun bayyana mana halin tsaka mai wuya da suke ciki sakamakon rashin wutar lantarkin. Muna fama da matsalar rashin wuta kun iya kai wajen sati biyu rabon mu da wuta. Ito eh alhamdulillahi za mu ce amma matsalar wuta dai ba a cewa kuma kwana na biyu waya ta a kashe in kin kai gurin caji ma layi wayoyin mutane ba caji ga ba ruwan sanyi ga zafi. Muna kira dan Allah dan ba a taimaka mana a gaggawar samun mana da wutar lantarki saboda ana cikin wani yanayi. Sai dai duk ƙoƙarin da muka yi domin jin ta bakin kamfanin da ke rarraba hasken wutar lantarkin. Wato ketko amma hakan mu bai cimma ruwa ba. To Allah Ubangiji ya ka karshen matsalolin nan guda biyu, waɗanda sai da su ne al'umma ke rayuwa. A yau ne rundunar 'yan sanda a nan Kano ta ce ta samu nasarar tafke wasu matasa guda bakwai da ake zargi da laifin ta da zaune tsaye da kuma faɗace-faɗacen daba unguwar da a nan Kano. A cikin wata sanarwa da mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya fitar a yau Talata. Kiyawan ya bayyana cewa an samu labarin barkewar rikicin fada unguwar Dala, hakan ya sanya kwamishinan 'yan sandan jihar Kano Muhammad Usainu Gomal ya ba da umarni kan aikiwa da tarin jami'an tsaro zuwa sassan inda wannan al'amari ya fi kamari da kuma tafko waɗanda ake zargi. A yanzu dai haka an kama tarin matasa waɗanda ake zargi da tara zaune tsaye. Masu sauraro, shirin inda ranka ba kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. to marabanku. Yanzu kuma sai rahotonmu na tayani mu gyara, wato dai yadda ake samun wasu kotuna a nan Kano ke zama cikin rashin kintsi da lalacewa. Wakilin Amin Abdu Baka Noma ya ziyarci kotun gwagwarwa, inda al'ummar unguwar suka yi korafin cewar an rusa kotun ba gina sabuwa ba bayan rusa tsohuwar yau shekaru bakwai kenan. Wasu daga cikin makota wannan kotu da ke unguwar gwagwarwa su ne suka koka ta da roƙon sabuwar gwamnati da ta duba halin da kotun ke ciki. Farko an fara aikin muna ta farin ciki domin ana mana albishir cewa ba zai wuce kwana talatin talatin ko casa'in za gama ba abu gashi yanzu ya dauka wajen waikara bakwai da wani abu gurin nan gaskiya a ta fuskar tsaro ma banda Allah ya kasance gun yana jikin police station to guri ne wanda zai zama barazana ga al'umma saboda haka muna kira ga wannan gwamnati mai albarka ta ji wannan korafi namu to wai wannan kotu ta gwagwarwa dan Allah a shiga a gyara wannan wajen idan aka yi to karo mu ne gaba ɗayan mu Sakamakon jin wannan roƙon nasu ne ya sa muka tuntuɓi jamin yaɗa labarai na kotunan shari'a musulunci a nan Kano wato Mazammil Ado Fage inda ya bayyana filin inda ranka cewar suna sane da wannan aiki har ma ya ƙarin haske kamar haka. to babu shakka wannan kotu ta gogarwa an ji an mata gini na zamani kamar yadda aka yi sauran kotuna kuma in Allah yadda ita ma tana kan hanya tun da dama wato karashi ne ya rage tun da sai da aka rushe ta gaba ɗaya sannan aka yi sabon gini kuma in Allah yadda muna kyauta zato za a ci gaba da wannan aiki nan ba da daɗewa ba duba da wannan sabon gwamnati da ta zo mun san insha Allah sana cikin tsare-tsaren kotunan da za a ci gaba da ƙarasawa. To an gaida baka noma insha Allah zuwa gobe za mu ƙara leƙa wata kotun. Shi kuwa wani aure mai gajeren kwana ya mutu mako biyu da kai amarya ɗakin ta bayan wata sa'in sa da aka samu kan abinci har ta kai an yi ‘yar mare-mare tsakanin uwar miji da amarya. Wakilinmu Abraman Ado Baba yana da ci gaban labari. Lamarin ya faru ne a wani ƙauye da ke yankin Neja, inda wani sabon ango cikin fushi ya garzaya kotu domin ta bashi damar sanya almakashi ya datse igiyar aurensa da amaryarsa wadda bata wuce mako biyu a gidansa ba. Angon ya shaida wa kotu cewar 'yan uwansa ne suka zo gida don ganin amarya bisa al'ada. Sai mahaifiyarsa da suke zaune a gida ɗaya ta nemi da a dafa isasshen abinci yadda kowa zai ci ya ƙoshi. A inda ita amarya ta nuna ƙosawarta wai saboda yawan ɗora sanwa da ta ce tana yi a gidan a nan ne uwar mijin ta yi mata tsawa abinka da amarya ba kya laifi ta ga dacewar tanka uwar miji lamarin da ya kai su har da mare-mare zuwa yanzu dai idan amarya na can ya raina fata saboda mijin ya dage kan cewar sai ya rabu da ita to an gaida abrahaman ala samu dace A bangaren mu na neman taimako kuma filin inda ranka ya karbi takarda ta Madina Idris. Madina Idris dai tana neman ku taimaka mata da kuɗi za a yi mata gilashi a asibitin idanu na Makka. Har ila filin inda ranka ya karɓi takarda ta Khadija Mika'il da asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano suka rubuto. Khadija Mika'il da yarinya ce karama mai shekaru 21 a duniya. Ta kuma zo daga karamar hukumar Madobi bayan fama da lalura da take yi. Mahukunta kuma na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano suka ce iyayenta su nemi naira dubu hamsin domin ci gaba da kula da lafiyarta a wannan asibiti. yan uwanta sun ce babu wannan kuɗi kyar ma aka yi karama karama a kata wannan asibiti da aka suka shigo da takardunsu suna roƙon ku ya bayan Allah da a taimaka sai kuma takarda wata ɗaliba da ta samu gurbin karatu a kwalejin hajin da ke nan Kano wani ɗaliba dai tana neman taimakon ku ya bayan Allah ku taimaka mata da kuɗi naira dubu ashirin domin dai gyara takardunta a wannan makaranta da fatan bayan Allah za a tara a taimaka gaba ɗaya duka duka kuma a nan shirin inda ranka zai daga aya a madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum karkashin jagorancin da Salisu Zango sai kuma dukkanin abokan aiki Aminu Abdu Baka Noma Zinira Garba Baban Ladi Abrahaman Ado Baba da taimakon Abrahaman Hamis na Madina suka sarrafa na'ura don da ni da ku ni kuma Yusuf Ala Abdullahi nake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh